Thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nan iru. Malam Hudu. Ya kai. Lafiya da wallahi. Eh. Ah, ya bai sallar lafiya. Lafiya lau. Na wani malam Hudu. Na gajiya. Na gajiya. Eh wato akan maganan budo na gani kace kana so. Siyama. Um, je ki ce mai yake ta samun cajin wayan nan. Tashi tashi sauri ki je. Je ki mana je ki. Kai babu ka ga an yaba ji bane je ka bari. Ce ka bari jigani barka da sallah. Barka da sallah kuma. To jeki kin gane jeki. Ki je ki dawo. Ah, to shi kin siya ba Zo wata karba. A wannan ko? Kai ba jaraba ah, mana ai tare muka baki. Bari wata babban sallah ta mati ta kai ina bin gaba ci ta ka ta ka bani duka. To shi shi kenan. <laughs> Kai ka je. Kan aje miki. kana na yi waye ba na ji na to <laughs> ja'ira je ki to je ki mata yara kenan ba dama <laughs> wallahi ba dama eh, to ya aka yi dan iri yawa kaga wannan mm. shine dama saurayin buduwar da da ta baka labari dan naci ne amma kai bayanin kudin nan <laughs> eh ai na mai kuma shi dama in dai akan kudi ne ba abin da zai shi ne ce to burin kawo shi sai ku kaya shi magana kawai ai malam hudu nake gaya maka in dai kuɗi ne in akan kuɗi ne to wallahi ba budurwa ba in kana son ma da yan gidanmu gaba ɗaya to in dai ka yafe ya faɗi mai za a bashi ah, dubu ɗari tamanin tamanin ne za a bashi <laughs> eh, tamanin ya da ila an yi business to ba matsala duk da yadda ka ce <laughs> na yi sabarin baki ne na faɗi eh, yawa to ka je dan ili zai kawo maka yanzu san da ma akwai dubu da za wura da yawa eh. ku je fa yi maganin ba na sami yarinya nan hai baba ya kin kai mata yawwa kin ga da ana wa zan ba zan ma abin da yake laila ya ce mun yawo a cikin to ina jinki me yasa cimkan kura mama daga cikin daga daga cita maman ki ladidi ai dole in kore ta wallahi dole in kada ta kin san an yanka na yi yanka da wannan sallar Sannan na tattara naman nan ce in ta so ya rabi ta raba shi biyu ta ware muku rabi ni ma rabin ta ajiye mu ina zuwa kawai sai na ga a cikin nawa kafin an gare na gan shi a gaban ta tasa shi kafin an kare na ga ta ci yanka biyu <laughs> shi ne ce kawai ta yi gida <laughs> wala kawai na kada ta gida zama da baba ci hakuri ke me kika ce cewa dai mama ta yi hakurin zama da kai Danna subscribe